les témoignages sur les cas de violation des droits humains en général. Shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH euh, Professor Khalid Ikrit kenan yayin da yake jawabin buɗe wannan taro da ke matsayin wata damar jin ta bakin ƙorafe-ƙorafen da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka jiyo daga bakin jama'a dangane da batun musgunawar da suka fuskanta daga 'yan bindiga ko kuma daga bangaren jami'an tsaro. Andilo Muhammad Lawali, darakta ne a hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa. Yaya ne matsalolin rashin kwanci hankali suka zama mutane tsoro a tsakakai dauke-dauke da ake yi na mutane ana tambaya kuɗi da mine mu tattauna bisa kan shi yaya su ƙungiyoyi na hula da su jama'an tsaro da sarakuna da su da malamai ya suka gani mine ne kamata mu yi mu ciyo kan wayannan matsaloli saboda ka san shi harka eh, tsaro ba harka gwamnati ɗaya ce ba harka ce ta mu duka da ni da ku duka. Yanzu haka yankuna akalla hudu daga cikin takwas na Nijar ne ke fama da hare-hare walau na 'yan ta'adda ko na 'yan fashi da makami. Matsalar da alamu ke nunin ta fara shafar sauran yankunan kasar. Isiya Manu na kungiyar kwadago ta CDTN na ganin taron ya zo akan daidai. in maka ɗauki kama wajen difa yau har maka ɗauki gashi wajen talaberi mu yi wajen tawa kamar su tiliya da sauransu akwai inda ana cikin ita jurgens bremen akwai 'yan matsaloli na tsaro cikin kasanmu in dai an yi aiki a ra'ayin da za mu bada a nan wurin in sha mu allahu kulliya tana iya biyan kuɗin sabuni samun sukunin zuwa da dawa daga wannan gari zuwa wancan ko tsakanin yankuna biyu na daga cikin mahimman 'yancin da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin bil'adama saboda haka hukumar sai ke ganin Bukatar ɗaukar matakan gaugawa don baiwa jama'a damar morar wannan yanci. An maida mu kamar 'yan kaso a cikin ƙasa su 'yan ta'adda su gamu da kai in kai makiyayi ne su kwace ma bisa shi in kai eh, matahi ne dan kasuwa ne su kwace ma dukiyar ka in kana gida kwance an san da kana da wani abu gare ka a zo a ɗauke ka a je a tambayi diya to ai ka san ko an taka hakin da adam. Bayanan da za su fito a ƙarshen wannan taro na kwanaki biyu na matsayin wani bangare na rahoton ƙarshen shekara da kundin tsarin mulkin Nijar ya wajabta hukumar kare hakkin ɗan adam ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa kafin ta damƙa kwafinsa ga ɓangaren zartarwa domin nemo hanyoyin shafe hawayen al'umma game da batun 'yancin ɗan adam. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.